na wuce kina ji na ina jin kiya sannan idan ƙawaye na suka zo cikin gidan nan duk ma'aikacin cikin gidan yakan kawo gaisuwa duk wanda bai kawo gaisuwa ba nakan ba shi yellow card so ɗaya tak idan ya ƙara yin laifi <laughs> nakan ba shi red card direct kowaye uban shi kina ji hajiya yalankan nan ne ban gane hausa ba waye gaya miki yalo hausa ce babu ruwanki da ɗaki na idan na ga kin kusanci ɗaki na zan kakkarya ki kina ji na ina jin ki hajiya good kin iya wanki na iya shikenan bayan ka miki on dawiyas ɗina ki je ki wanke mu waya me kuma wanda waya ya kamata ki rage wannan mummunan halin naki zaliha dan ba abu ne mai kyau ba a ce mutum ya dinga wulakanta mutum dan uwan shi kawai saboda ya fi shi arziki yanzu na Allah umma me nayi haba umma me yasa kike min haka dan Allah ah, ban ce ki min kuka ba ya isa amma ya kamata ki bi duniya a sannu to ni me na yi ta Allah umma ki fanni na more rayuwata kuma ni ban ga wani laifi a ciki ba ke kin fi so dai kullum kar na nuna bambanci na da talaka kuma bayan Allah da ya halicce mu ya bambanta mu wannan wulakancin ne bana so saboda wulakanta ɗan adam ba shi da kyau duniya ba ta bar kowa ba zaliha kuma tana iya koya wa kowa hankali ina ki da ki koyi hankali da kanki tun kafin duniya ta koya miki umma kin san ba na sa min faɗa amma ke kullum sai kin ɓata min rai me yasa ne haka umma Allah ya baki hakuri amma duk wanda ya samu mafaɗi ba karamin gata ba Allah ya baki hakuri ba so ɗaya ba ba so biyu ba hajiya ina miki magana akan yarinyar nan a daina takura mata ba na son bacin ranta kuma ba na son fushinta ba zan iya ba alhaji duk da cewa ba ni ce na haifi yarinyar nan ba ba zan iya ina kallo tana yin abin da ba daidai ba zuba mata idanu to to sallah ne ba ta yi kome a'a tana sallah to bari ki mutukar ba saban Allah take ba akan dan wani karamin abu ban yadda a takura mata ba dan Allah dan annabi ki daina takura mata Allah ya baka hakuri alhaji yo wai mai ma aka yi aka yi yar aiki da har za ɓata ran yata akan wannan to bari gaya miki duk wani ɗan aiki a gidan nan a karkashin ta yake dole su yi mata biyayya kuma dole su faranta mata rai idan mutum ya ga ba zai iya ba ya kama hanya ya tafi abinsa. my dear yes daddy Do you ki hakuri kin ji it's okay idan dai har an ɗauki mata abokiyar zama kuma abokiyar shawara wacce za ta iya gaya wa mijinta gaskiya a yayin da yake kan ƙarya to ba zan gajiya ba wajen gaya ma gaskiya a kan zaliha saboda ina tsoron kada wata rana kai da na sani kan yin rayuwar da ka ɗora ta kai na san kina son zaliha kuma na san kin rike ta tsakaninki da Allah matsalar kawai da aka samu shine bambancin soyayyar da kike mata da wanda ni nake mata ni ina mata soyayyar mutum biyu ina mata so a matsayina na uba kuma na mata so na uwar da ta rasa lokacin tana jaririya a lokacin da mahaifiyarta ta mutu ban taɓa tsammanin zan iya ci gaba da rayuwa ba saboda jimamin na rasa wacce na fi so a faɗin duniyan nan ta zo duniya a daidai lokacin da wata ta tafi lahira ba ta ɗumin jikinta ba ba ta sha daga ruwan da ke fitowa daga jikin mahaifiyarta ba ƙarshe ma ba ta san menene fara'ar mahaifiyarta ba wannan ya sa na ɗauki alkawarin mallakawa 'yata duk wani abu da take so ko da na da dukiyata za su ƙare ga baki da. Ka yi kuskure alhaji, ka yi babban kuskure. Ba komai ɗan adam yake samu a duniya ba, ko da kuwa mai kuɗi ne, dole ne wata rana wani abu ya gagar mutum. Komai mulkinsa, komai dukiyarsa, ko da kuwa ya fi kowa gata a duniya. Ba zan fasa faɗa maka gaskiya ba, ba soyayya kake nuna wa zaliha ba. kuma ba na fatan ka fahimci haka idan kuma har wata rana za ka fahimci haka saboda ya zama maka darasi ina addu'a Allah ya fahimtar da kai ta hanya mai sauki hajiya rabi lokacin da na auro ki na gindaya miki sharuɗa kuma kin yi alkawarin zaki bi su idan har kin fara tunanin sharuɗan da na gindaya miki sun miki tsauri ne to ki gaggauta sanar da ni domin in san abin yi ka yi haƙuri insha Allah in ci gaba da bishiyar ɗan da ka shimfiɗa da kyau kina ƙoƙari fa kafin ki zo gidan nan na auri mata uku bayan rasuwar mahaifiyar zaliha kuma duk cikinsu ke kadai kika fi kulawa da ita da wannan nake yaba da ƙoƙarinki Assalamu alaikum. banza wannan wani irin zuwa ne haka babu waya babu komai a da gangan ne miki hakan <laughs> sabida na da ban ganki ba ki bari kawai ki ce yau akwai shewa da tsalle a cikin gidan nan sosai mako ki tuna da wannan labarin Afshi ah, ba mu biyu bane mu shiga daga ciki. Kai, mu ji ina wuni umma? Lafiya kalau safina. Ya hajiyan taku da kannanki? Ta ce in gaishe ki. wallahi hotunan nan sun yi bala'in kyau. Ke ne ki shirya, ai dama duk wanda yake son hoto mai kyau sai in kai shi wurin. Wai na kika ɗauka? Ahmad ne dauke ɗauke ni. Gashi idan kin je wurin shi zai baki kulawa, zai mutunta ka yi daraja ka kuma wallahi wallahi sai ya yi ma da ko a gidan ku ba gane ki za'a yi kin ganki sai ka ci wata ran indiya Ahmad kenan ke iso nan haka ake gaisuwa a garinku haka ake gaisuwa a ƙauyenku tashi ɗin ok kin raina ƙawaye na ko me na ce miki kin manta da ƙa'idojin gidan nan sannu mata za ki ce mata tsuguna ki gaishe ta 3131976 6 5 ne ko 6 4 ne? ok 6 5 ne hello a ah, dala na son yi magana da jeremy mai aikin interlux. wani jeri ka ji muryata ta yi kama da ta jeri ne kamar muryar jariri nake ji wa kake ne zan sa na sau tsoffi mhm. Saliha. What a nice name. na san mace mai Yes, I'm Kabir Ibrahim Ahmad. Hello, Mr. Kabir. I was informed about your call. I'm waiting since. Hajiya za ki tafi ne? In zan koma. To Allah ya tsare. Allah ya kiyaye Allah ya sauke Da Allah ya isa mana a'a. Me haka? Haba Zaliha, ki mata a hankali mana. Haba, ai wallahi dan ƙauye bai ba. Duk inda za ka yi da shi ka gyara shi sai a hankali. Me haka to? Na gode. Tashi ki ci gaba da aiki. sai kuma gidan nan na tudu wata shi already an riga an gama komai da komai furnitures kadai ya rage a zuba a ciki ana aikin hotel eh, sun yi nisa da aikin idan sun har sun kai hawa na uku ma bada ma na tsayar da aikin saboda na fi mai da hankali akan shagunan cikin kasuwa saboda hotel din yana da bukatar ya dan ƙara hilin tukuna kafin a daura sama good excellent shikenan kana buƙatar wasu kuɗi a for now ba mu buƙatar kuɗi saboda akwai kusan 200 million a ƙasa to na san zai ishe ni in yi wasu abubuwan kafin a buƙaci kuɗin ta shikenan ba komai ni zan tafi germany medical check-up cikin wannan watan don haka duk abin da kake bukata ka sanar da ni kafin tafi ba na so sai na tafi kuma ka ce kana buƙatar wani abu Allah ya ƙara lafiya amin kabir amin ya magana aurenka kuwa an dace kuwa an samu har yanzu dai ban ganta ba dai tukuna to Allah ya fito da ita sai dai shawarar da zan baka ka lura sosai wajen neman matar da za ka aura kada kyau ko ƙyale kyale su ɗauke maka hankali kuma na tabbata ba za ka auri mace saboda gidansa akwai kuɗi ba gidan nan akwai kuɗi kuma kai ma kana da su ko babu akwai abba to ya yi kyau Allah ya zaɓa mana mafi alkhairi amin yana da abubuwa duk da nake bukata wajen namiji wallahi in dai shi ne dai ina son sa yayi kira shi mana in ya so sai ya zo nan ya same mu safina kenan ba a miƙa wuya ga namiji a lokaci guda sai an gwada damuwarsa to me kike nufi ba zan haɗu da shi yanzu ba sai na wahalar da shi sai na ga ya zo su uku ina so in gani shin yana son muryar tawa dan na san duk lokacin da za mu haɗu da shi dole ya so ni dan na san na yi na ki ba all i want is you ki daure ki zo don allah kar ki manta ba sauna biyu gombe duk saboda ki kuma daga kaduna fa nake tasowa kin ga zaliha zali kada ki kashe wayan nan kada ki Wai ke Hannatu, ba za ki koyi tsafta ba. Ana zuwa birnin nan a goge, a yi tsafta amma ke kullum ƙara ƙazancewa kike. Aja wallahi ina wanka aiki ne. Tana yi mun shiru. Kin san wani abu? Wani tunani nake yi a raina. Na zan masa jarabawa ta ƙarshe idan ya ci jarabawar to ya gama zama guni a zuciyata ina slippers ɗinki ki je ki ɗauko zan saki aiki zan saki aikin ilimi ba na jahilci ba duk abin da na faɗa miki ki riƙe kuskure ɗaya mari goma amma ba gidan iyayena ba aiki nake a ciki wani irin aiki kenan wanke-wanke goge-goge da shara na ƙi yadda ka gani saboda gani na ba zai taɓa yi maka amfanin komai ba amma da na ga ka matsa sai na ga ya dace na fito ko gaisawa mu sannan kuma mu ban kwana ban kwana na har abada don na san ba za ka sake dawowa ba kin manta da alkawarin da na ɗauka miki kenan kai alkawari ne da wacce zuciyarka take tuna maka mace kyakkyawa mai kyakkyawar shiga wacce ta dace da zamu? ba zan ga laifinka ba don ka janye ka, saboda ganin sabanin abin da kake tsammanin gani ko kaɗan ba haka nake ba zaliha ni mutum ne mai ƙoƙarin cika alkawari alkawarin nan kuma ke na ɗaukawa akan ko a wani hali na ganki zan soki a hakan ina mai tabbatar miki kuma ba zan karya alkawari na ba domin na ganki a yanayin da ban taɓa zamani ba sai an ji ne zan koma ciki tsaya mana zaliha kafin mu haɗu kin wahal da zuciyata har sai da zuciyata ta kusan fashewa yanzu kuma mun haɗu kina ƙoƙarin guje dan yi hakuri ki tsaya mana fahimci juna me kake so da ni dan jira ni ina zuwa wannan kina kawo na tabbata kina da bukatar su Da <laughs> dai bari ta shigo ko na san yanzu ai tana hanya wannan fa ya bani ne kin ce duk abin da ya bani na karba ya kuka yi da shi naga kin kin daɗe ne. na zaci zai kore ki da wuri ya yi ta kirana da sunanki sai dai na san a zuciyarsa bai ta ce ba ya gane dabara Dubu ɗari biyu? Kai, amma gayan nan akwai kuɗi. Hmm? Hmm? Hmm? Gaskiya na kamu da son wannan gayan. Kawai kuke kullawa ne haka? Wani muke wa jarabawa umma. kuma ɗalibin akwai ƙoƙari zuciyata ta mace da son wannan gayan safina to ba dole ba tun da akwai naira ke mana kai gaskiya za mu fita kai shine kira daga ranka ya daɗe na da karbata da kika yi zaniha sai dai ki haƙuri na kasa kuma a kaduna idan kin yarda ba zan zo mu sake ganin juna koma gida babu damuwa sai ka zo kuma na ga sako na gode me zan yi da kuɗi haka ni da ban taɓa rike dubu biyar nawa ba kasa yanzu ban gama irga su ba <laughs> na gode sosai allah ya saka da alheri na roƙon ta alfarma ina jin ka na so gobe idan na zo mafita tare da ke ki nuna min garin ku <laughs> shikenan sai ka zo Allah ya kawo shi. Sai yawan godiya. Ya gane ni, ai kayi bata ta kawo mu. Kuma bai koma garin su ba saboda yana son gani na. Ai kawai ya zo. <laughs> Na ji kamar kina amsa masa zaki fita da shi gobe. Amma baki san mutum ba, haka kawai sai kuma ki tashi ki bi shi. Ni gaskiya ba na so a dinga shiga mun sabkata. Kuma na san me nake yi umma. Ya Kyale, shi mu fita. Sai an jima. sai da safe umu to sai na zama Hannatu Hannatu zo ina kiranki Me suka sa kiki? Ka yi haƙuri ganin na fitowa yanzu. Minti biyu. yau zan ƙure gayan nan zan ga ƙarshen ƙaryarsa me kuma zaki zan tura masa ƙazamar yarinyar nan su fita tare gaskiya ni kan na gaji da wannan jarabawar takin yau na zo gidan nan ne don na ga yadda za ku fara soyewa da mutumin nan kuma menene na sake tura masa hannatu ke ba kiranki ki nake yi ba ina kiranki ki kina jina ba za ki zo ba ka ji a gani zan sake tura ki wajen mutumin nan na jiya idan ya ce ku fita ki bi shi ku fita <laughs> zai za a kashe shi da wari ko a cikin mota <laughs> Jani fa ina tsoro kai ya je ya sayar da ni. Ya sayar da ke mana. Ke ya ce, dama ko 'yan ƙauye haka ku. Kun ɗauki 'yan birni gaba ɗaya masu barayin mutane ne. Dala ka shi fita. Idan kuma ya tambaye ki, ina wuyan ke ce ki fashi a Ina kuma za ki je? To maza maza yana jiran ki a waje. Yi sauri! Kazama. Ni fa ina tsoro kada mutumin nan ya tafi ya ki dawowa ki zo kina neman shi. Na tabbatar duk sanda zai gani ba zai iya yin bacci ba. Ke ma kin sani ni ba ƙaramar yarinya ba ce a haɗe nake kirif gaskiya ne kawo shi ya na ga fuskanki a daura haka ba komai na san matsalar irin wannan rayuwar masu aiki irin naki na san ba su da 'yanci nasu na kansu wataƙila an ɓata miki rai ne kafin ki fito ko? gane na fito na gan ki ai za mu fita ko? na za mu je ni fa gaskiya ban san garin nan ba daga ƙauye na zo kuma tunda na zo ban samu damar yawo ba kenan ni zan nuna mace garin ma kenan ina son gaban fita tare da ke ne bari na kashe wayata kafin ya same ni wai sun fita sun fita tun ɗazu su ga har yanzu ba musu damu <laughs> mugayen na shegin kansa ne su yanzu kenan kure shi da nake shi ma yana so ya ƙure ni to ke kina ganin zai iya ne <laughs> ta ina ma zai iya ko <laughs> zai iya ba ai shi ina hannatu na sa ta aiki ta fita da saurayina amma baki da hankali zaliha yarinyar nan fa amana ce a hannuna shine zaki hada ta da mutumin da baki san ko waye shi ba yanzu idan ya cutar da ita fa haba umma ya kike ce mini ba inda hankali akan wata jaka yar kauye da Allah rufe min baki wa kika fi gata to wanda kika gani a duniya yana da gatansa ko ita da kike mata kallon kamar dabba to tana da uwa tana da uba kuma suna son ta kamar yadda naki iyaye suke son ki maza maza ki masa waya ya dawo min da Hannatu yanzu ne ba za a kira ba kuma wallahi duk abin da kika faɗa min yau abba na na dawowa zan bayar masa ke kin fara wulakanta ne kamar yadda sauran suka wulakanta ni kuma abin da ya same su sai ya same ki ba saki kike magana ba idan uban naki ya dawo ki sa shi ya sake ni sha banza sha wofi na fara gajiya da irin wulakanta sand. Fireworks? Exclusive? Oh my god. Gaskiya wannan mutumin akwai kashe kuɗi. <laughs> Ya tafi ne? na dai bar shi a ƙofar gida amma ina ganin ya tafi ciki ba ƙaramin zani fa allo Ka yi nisa ne? Na kusa isa hotel dina akwai abin da kike bukata ne. Ina son ganin ka, ka dawo. Ba ki kushe da ganina ba, ka da nan dawowa zan ha, ni ma ban gaji da ganin ki ba. <laughs> Idan ka zo, ka shigo cikin gidan kai tsaye, zan ma mai gadi magana sai ya ƙaraso da kai cikin falo. yawa sai ka zo bari in je ka shiga yin da wanka yanzu duk wannan wankan da kika yi bai yi ba ai bai isa ba kallon nesa ne maka ranar farkon da na fara ganin ka ashe dai kinka ya zarce yadda nake tsammani babu shakka kai mai cika alkawari ne na jaraba ka ta hanyoyi da yawa kuma ka ci jarabawar duk da dai na san ka gane shirin da na yi maka na ƙarshe ban fahimci maganganun da kike yi ba ni fa gurin zaliha na zo 'yar aikin gidan nan nazata kuna ƙoƙarin karrama ni ne a matsayinku na iyayen gidanta ni ce zaliyarka kabir da ni ka fara waya kuma da ni kake waya a kullum ka zo wurina har sau biyu na ƙi zuwa wurin ka sannan na uku na aika maka hannatu dan na tabbatar da ikirarin da kake cewa ko a wani matsayi ka gani za ka iya kaso ni ba ke bace zaliha ni ce zaliha ta ba haka take ba yi yata ta yi laifi kabir kuma na yarda hakika tana son ka don bata taba cewa tana son wani ba kuma abin da ya sa zaliha ta yi kuka kuka ba na shagwaba ba abin ba na wasa ba ne tana son ka so na gaske kuma son mai yawa kai hakuri ka yafe mata wallahi ba rashin kunya ba ne umma don na fito fili na faɗa miki abin da zuciyata take ciki ko kaɗan ba na son ta a cikin zuciyata babu amfanin soyayyarta a gare ni idan har ba na son ta ba za ta taɓa jin daɗin zama da ni ba zuciyata ta yi nisa a san hannu a taimaka da duk wani abin jin daɗi na duniya in Allah ya yarda wannan yaron sai ya zama mijinki matukar ina raye haba alhaji me zai sa ba za ka bata hakuri ba ka koya mata yadda za ta iya runguma kaddara amma wannan yaron ni na riga na lura wallahi yayi nisa haba ka gani dama ba so na take yi ba ba ta so na kuma wallahi ba zan rungumi kaddara ba sai dai in kaddaran za ta zo da auren kabir kinga ki daina furta wayansu maganganu mutukar maganganu da zaki faɗa ba za su faranta wa 'yata rai ba ba na so Allah amin wa alaikum salam ba zaliha ba ce mahaifinta ne lafiya lau lafiya kalau malam kabiru um, Do allah na ce idan har kana da lokaci ina son ganinka a kowace 'yar magana da zami ka kama hanyar kaduna to to do allah malam kabiru in har ba kai nisa ba don Allah ka juyo ina son magana da kai ne ni mahaifinta ne to shi kenan na gode sai ka juyo ya alkawarin yana dawowa kuma na miki alkawari mutukar ya shigo gidan nan ba zai fita ba sai da ƙaunarki a cikin zuciyarsa ki hakuri ki share hawayenki ki daina kuka biyayya ta da na gaba da ni shi ne sa na amsa kiran da kai yi domin mahaifina ya hore ni da in girmama duk mutumin da yake da shekaru irin nashi sannan ko da kwana ɗaya mutum ya bani to in girmama wannan mutumin Allah ya baka albarka kabir amin na kira ka ne don in nemi wata alfarma a gare ka don Allah don annabin Allah ka ci rayuwar ‘yata zuciyarta ta kamu da sanka so mai tsanani na dawo gidan nan na tarar da ita tana kuka mutukar zaliha za ta dinga yin kuka ko ba a ga hankali na a kwance kin damu da tashin hankali na fara samun wadatakin kin da talauci bakona eh ya same ni a dandali ya ce min sa hannata yake nema kuma kai kaɗai ne mai ya hannata a wannan ƙauyen namu anya kuwa ba gidan mai gari yake nema ba a'a gidan ka labari ne kamar wata almara damu da ya kamata ce kin amince da ni, amma har yanzu kin kasa. bari ya sai lafiya haka kuma duk kuɗin mutum. Ni adda Allah cire mu ne nake ajiya ba ki gane ni ba ina wunsa ban da ki amsa gaisuwar ba san haka take yanayin ta tana da yawan gaisuwa ladabi da biyayya ba ta kuma da girma ni ya kamata in gaishe ki ba ki ya kamata ki gaishe ni ba saboda na koyi hali irin naki dama ina neman ki don ki yafe min abubuwan da na yi miki a baya baki ne komai ba ni ma na daɗe ina neman ki saboda in yi miki godiya akan abin da kika yi baki ne komai ba sai alkhairi saboda kin zama sanadiyar ta da mutumin da babu irin shi a duniya mai tsananin sona wanda ya ɗauki mutane duk ɗaya na gode hajiya yau zan kashe mahaifiyarku da za ki taimaki kanki ki haƙura da ni ki fadda ni daga ranki ni kuma na miki alƙawari zan baki tarin dukiya sannan zan yanta ki duka ƴaƴanku da kuke magana suna nan a kogo yana biyan bukatun kansa ne kuru ki sa wuka ki farɗe shi na yarje miki idan kika kuskura sai na kashe ki dama a ce ni zan kashe ka da hannuna da kayi mutuwa wulaƙanci mistress and in another as a slave. A lady faces the troubles of life. Loved by one of her slaves, she becomes violent. In another angle, she loves and is hated by the one she loves. Kijuri, Kidoori, daure ki presents a grand epic. Birnin Masoya. Birnin Masoya. Birnin Masoya birnin zama na lafiya. Birnin Masoya birnin zato da tambaya. Birnin Masoya hadari ciki da wallakiya. Ya fuka gani abin haushi da na dariya.